akwai musgunawa ta jiki wadda ake bugon yaro a mushi wulakanci akwai musgunawa ta fyaɗe wannan kuma ya shahi da 'yan mata da samari tunda a yanzu ba birni ba ko a ƙauye yanzu wannan fyaɗe na 'yan samari yanzu ana samun shi banda fyaɗe akwai juye hankali na yarinya Karama matashiya sarmayi ya yi ta janta yana bata kuɗi ya yaudare ta kuma banda haka nan akwai wanda zai gwada ya ma yarinyar nan fyaɗe fyaɗe. Nawa aka samu irin waɗannan abubuwa? Wanda ya shahi fannin fyaɗe da juya hankali na yarinya da ɗalmini yin fyaɗe ga yarinya ka bakwai muka samu na 'yan mata a cikin kakin nan bakwai akwai hudu masu ciki wanda kawai daga fyaɗen ciki ya shiga su kuma wancan na musgunawa na ɓangaren harkar bankashi da walakanci mun samu ka goma sha biyar duk wani abubuwan yawanci a gurin talla yake faruwa ke uwa ce kin ba ki talla ta tahi ta yi iyaka bakin kokarin ta bata saida ba ta komo in ta komo ki ce ta koma ta je sai ta saido to a saida kamar a shi yasa yan maza suke yaudarar wasu yan mata in kika tahi sai ki samu wani namiji ya saye gaba ɗaya ko ya yi sadaka ko ya baki kuɗin abin amma a cikin jikin ki zai hudda wannan kuɗin kenan wannan nauyi ana iya cewa ga uwaye yake ko dukkan lehi yana kan uwaye me yasa na huɗa haka ba a samu tarbiyya ta kwarai ba in yarinya ba ta yi lakwal ba ko kuma an hudda ta daga lakwal kenan tura ta ta yi makaranta ta sami ilimi na addini me kuke yi domin watakila ganin wannan abin ya samu raguwa ko kuma kuma an fasa shi. To bisa fannin haka uwaye su gane su kiyaye su kwasa tura ɗiyansu talla. Sana'a in za ka yi sana'alka a cikin gida ko a bakin kowar gidan ka saida. Kuma akwai wani babban abu da nake so in ja hankalin uwaye. Uwaye kar su murna da ɗiya suna da salula a hannunsu. su rika bincika salulan nan cikin salulan nan akwai aikin batsa da ake to wannan abubuwan ka gani duka shine yake sa su suke shiga cikin wani yanayi wanda ba shi ba kenan uwaye su san yin salula ga yarinya ɗiya mace ba alheri bane